Kiraye-kirayen jama'ar Nijar a kan bukatar sauye-sauye game da abubuwa da dama da aka gada daga tura mulkin mallaka ya sa mahukuntan ƙasar ɗaukan matakan da suka ba da damar ƙirƙiro da sabon take, wanda tuni Majalisar Dokokin Ƙasa ta yi na'am da shi da kyakkyawar jaye lamarin da ya sa 'yan ƙasar soma bayyana matsayinsu a kai. Shugaban ƙungiyar Voix de Nasiru Saidu na mai gamsuwa da wannan yunƙuri. Yau shekara talatin ko arba'in ake ce cewa wancan tsohon taken bai da alaƙa da duk wani abu wanda ya shahi tarihin ƙasanmu domin nasarun mulkin mallaka su sun ka rubuta ta ba su san tarihinmu ba ba su iya su ji zahin ƙasanmu kamar yadda muke jin zahinta yau alhamdulillahi haka shi ma jigo a kungiyar turnon lafaj mudi musa ke yabawa da matakin watsi da tsohon taken lallai wannan sauyin Eh, take da aka yi abu ne zan mu ce da ya kamata saboda in ana saurare ma sai ka ji abin a matsayinka na ɗan ƙasa bai ce ma komi to wanga sabon mun gani text wanda aka ɗauka a rubuce abin yana gamsarwa daga harko zuwa ƙarshe salon da aka rera sabon taken ya haifar da cece ce a tsakanin 'yan ƙasa sakamakon lura da yadda abin ke kama da wasu waƙoƙin jam'iyyar pendes mai mulki a ra'ayin mudi musa girman wannan dambarwa ya kai matsayin da za a shirya zaben raba gardama taken ƙasa taken jamhuriya abu ne mai mahimmanci da bai kamata ba an bar ma 'yan majalisa kaɗai ba kamata ya a ce yau wanga zancen an sa shi a referendum saboda duk 'yan ƙasa su ba da ra'ayinsu na in sun yi na'am ko ba su na'am da wannan sabon salo. To sai dai fa Nasiru Saidu na ganin bakin alkalami ya riga ya bushe, illa iyaka a bar kowa ya ci gaba da murar 'yancinsa na ɗan ƙasa. Tunda ta rige ta zama doka ta ƙasa, kaga ta zama wajibi ga dukkan ɗan ƙasa ya koye ta domin ya yi ta ta ta dami shi wani abu a cikin jikin shi na son ƙasar shi, na kokowa saboda ƙasar shi, na ceton ƙasar shi da duk cikin wani yanayi ya samu kanshi. A shekarar 1961 ne aka tsara wa Nijar takenta na farko da aka yi wa suna La Nigerian to sai dai sabon yanayin tafiyar siyasar duniyar da ake ciki a 'yan shekarun nan ya sa 'yan kasar suka matsa lamba a kan bukatar ganin an jefar da taken da wasu ke ɗauka a matsayin ɗaya daga cikin igiyoyin da Faransa ke amfani da su don ci gaba da zamewa ƙasashen da ta yi wa mulkin mallaka tamkar raƙumi da akala. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.